Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau talata 28 ga watan Maris na shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba. Inda yau za mu yi magana akan yadda ake samun alkawuran siyasa na bada ilimin firamari da sakandare kyauta a wasu jihohin Najeriya. Muna son mu dubi um, ko waɗannan alkawura na bada ilimi na cika ko a'a ya kuma jama'a ke kallon al'amarin. To siyasa dai tana da kyashi da hassada musamman a Najeriya tun daga matakin unguwa har zuwa sama ana nuna hassada. Shi shugabanci wani al'amari ne da ake buƙatar ilimi, ƙwarewa da kuma gogewa domin hakan ne zai ba mutum damar sanin matsalolin da al'umma ke ciki. To ina maganar dokar ta ɓaci kuma da kuma neman tabbatar da maganar ba da ilimi kyauta na firamare da sakandare kuma dole ga 'yan firamare da 'yan sakandaren kamar yadda gwamnatin jihar Sokoto ta alƙawari. to abin da ake ciki dai wannan dokar mun mm. zauna an daddake ta an daddace ta a fannin jartaswa mun an gabatar da ita a majalisa yanzu haka majalisa tana nazarinta mm. tana kokarin eh, gudanar da ita da amincewa da ita eh. muhimmancin wannan doka shine abu ne wanda zai ba da dama zai ba da inganci da kuma kulawa da sa ido da tabbata cewa duka yaran da suka cincinta su zo makaranta sun zo makaranta a lacilas Waɗannan ne su ne abubuwan da za ku ji yau a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa me yasa kuke gani ake amfani da matakin ilimin 'yan siyasa wajen yi musu kafar ungulu domin buge musu gwiwa misali kamar yadda ake karyata karatun wasu daga cikinsu. Sakon farko daga Buba Mai Goro Gashuwa ya ce to siyasa dai tana da kyashi da hasada musamman a Najeriya tun daga matakin unguwa har zuwa sama ana nuna hasada. Ya kamata 'yan siyasa su daina nuna hasada da kyashi lamarin ya yi kyau. sai shehu adamu rijau ya ce shi shugabanci wani al'amari ne da ake buƙatar ilimi ƙwarewa da kuma gogewa domin hakan ne zai ba mutum damar sanin matsalolin da al'umma ke ciki wannan shine babban dalili sai dai wasu kan yi amfani da bambancin ra'ayi irin na siyasa domin kawo wa abokan adawar su cikas ta wannan fanni na karatu to amma ni ina ganin ai wannan ba wani abin da jujiyar wuya ba ne domin matukar kai karatu sai ka nuna takardar shaidar karatun naka inda ba ƙasa ai a nan ake gardama kokowa sai abdulhamid hassan yankari ɗan tera Nasarawa ya ce duk wanda ya takura mu Allah ya tura wanda zai takura shi. Senators din nan dukkansu ana daga musu kafa amma sam sun mai da mutane mahaukata ba sa ganin laifinsu. fada ba da kai ba daɗin kallo. Sai Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe ni ban ga illar haka ba domin da yawa daga cikin 'yan majalisun da muka tura majalisun sun zo ne kawai majalisun domin kare muradinsu da na iyalansu da na 'yan abiyar rima a su. Sai Musa Adamu ya ce yau da gobe siyasa muguwar wasa ce kuma harkar neman shugaban kasuwanci akwai bita da kulli yan baya sai a yi hattara sai husaini ofisa ya ce karatu fa ba a yi masa karya idan ba ka yi ba to ba ka yi ba wannan shine zai sama matasa kaimi don kada su yi amfani da takardun wasu sai usman buhari na lado ya ce dalili biyu ne a ganina kila abokan hamayya ne ko kuma rashin yi ma jama'a aiki yadda ya kamata zai iya sa su yi ta caccakar mai mulki don ganin an sake canza masu wani sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce salam voa hausa kwana da yawa kun ji ni shiru da fatan dai kuna cikin koshin lafiya hakika na yi maraicin wannan kayataccen shiri naku na yau da gobe tsawon wannan lokaci amma yanzu allah ya yi min dawowa kuma ina yi muku fatan alheri safinatu maryam da usman ahmad kabara to mu ma mun gode barka da sake dawowa mm. an <laughs> fara ma cigiyarsa <laughs> sai ukashi abdulsalam koko ya ce to dama daga cikin 'yan siyasa wasunsu ba su da cikakken shaidar kammala karatunsu illa harkar galiho ce kawai sai a da bai unguwa uku ya ce hakika dole ne a rika ganin hakan duba da yadda cin hanci da rashawa ya yi katutu a makarantu idan kuka duba a hankali yanzu in dai da kuɗinka za ka samu shaida ta kowace irin makaranta a najeriya wannan ce ta jawo ake kallon wasu ba su yi makaranta ba sai abdullahi musa digil allah sa na faɗi sunan daidai ya ce ko su 'yan siyasa tabbas suna amfani da takardun bogi don ba a yi musu bincike na tsawon lokaci sai muhammad hamza gedam ya ce yau da gobe ni a gani na saboda duba da yadda ake mulki a ƙasar ne haka ba tare da ilimi ba shi yasa sai anas gate ya ce saboda a kauda tunanin talakawa wajen ganin me aka musu kuma me ya kamata a musu sai yusuf m ramadan mai gombawa ya ce yau da gobe hakika ana yi wa 'yan siyasa haka ne don kawai ya karya musu gwiwa shi yasa yasa za a nemi wani aibu domin a bata maka suna a gaskiya ya kamata gwamnati ta yi dubi da irin wannan matsalar domin magance wannan matsalar domin an taba yi wa shugaban kasa irin wannan shagube da kafar angulu Allah dai ya kyauta sai 'yan baban yusuf gusau ya ce salam yau da gobe matakin da al'umma ke amfani da shi wurin karya gwiwar 'yan siyasa bai rasa nasaba da ikirarin digirorin karya da wasu 'yan siyasar ke yi ba alal misali dan siyasa bai je ko da makarantar gaba da sakandare ba amma sai ikirarin ya kara wata babbar jami'a a kasar china ko ingila sai ba guda haruna ya ce yau da gobe ikon allah abin da sa ake tuhumar 'yan siyasa akan ilimi sun yi ko ba su yi ba saboda siyasar afirka baki ɗayanta ba ta da amfani saboda ba su da wani aiki sai ruguza afirka saboda su dukansu ba su cancanci zama shugabanni ba kuma duk wanda ya cancanta a cikin su ba sa son sa saboda ko ya yi aiki ba sa so sai bahar wasa ya ce tajiddin dan sokoto wanda yake aiki da kamfanin kera motoci a amurka ya ce shekarunsa 22 a amurka yana aiki amma ba wanda ya taba tambayar sa a ina ya karatu su dai me za ka iya kuma ga fili ka yi amma mu a najeriya takarda shine komai lallai in gwamnati ba ta rage karfin takarda ba to lallai an rika tafka cin hanci kenan sai patrick bapu gabako allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe wannan ai ba wani abu bane domin haka siyasa take gaskiya da gaskiya me na boye-boye a ciki ciki harkar rayuwa? Sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce mutum bai yi karatu ba an rubuta masa result na ƙarya ko bai kammala ba an bashi result ya shiga siyasa ubangidansa ya bashi takara da karfi an yi magudi ya ci zabe to ina za a sami adalci a wajen wannan mutumi da ya san ba iliminsa ne ya bashi result na karatu ba ba kuma cancanta ta sa aka bashi takara ba ko ya zama shugaba ba mun fi so a ci gaba da tona musu asiri kamar yadda har yanzu wani tsohon gwamna ya mulki wata jiha shekaru takwas da kwalin sakandare na bogi fatan da muke a ɗau mataki da ya dace akan irin waɗannan maciya amanar ƙasa sai adamu au niger yace ya ce salam yau da gobe ni a gani na rashin sanin harkokin siyasa a wasu mu na afirka ne ya sa wasu 'yan siyasa ke amfani da waɗannan hanya domin ɓata wa 'yan uwansu 'yan siyasa suna to idan muka leƙa mu na twitter at alhaji mele ya ce ana yi wa 'yan siyasa haka ne domin a tozarta wasu amma wasu wannan mataki baya karya musu ƙwarin gwiwa sai at s mai lange-lange ya ce saboda wanda ba shi da takardar da ya kamata ya zauna a kujera sai ka ga yana nuna halaye na wanda bai san abin da yake yi ba sai at sa'ida katamma ya ce salam yau da gobe ai ba kome ke sa a yi wa 'yan siyasa hakan ba illa rage musu tagomashi a idan al'umma sai daga karshe at mahmud kaura owan ya ce ba komai ya haifar da hakan ba face rashin gaskiya da galibin 'yan siyasar ke da shi inda wasu suke karyar mallakar takardun da ba su da to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni to gaskiya kan kun ga misali yadda suka yi magana ah, duk da yake cewa wanda za mu yi magana da shi wanda yake masani ne akan al'amuran yau da kullum ko kuma masu ah, tsokaci duk da yake zai magana ne akan yadda ake alƙawuran ba da ilimi kyauta ko yana cika ko bai cika to amma duk da haka za mu samu dama Maryam da Safinatu mu jefa masa mm. tambaya mu ji shin wannan matsalar da ake samu ta wannan abin da yake zama alaƙaƙai tsakanin 'yan mm, siyasa mm, misali da maganar karatun su makarantar ce da ya kamata ta yi wani abu makarantun da suke karya ne a'a kwalin karya ne da suke nema da ake zargi a'a ba sa nema duk sa za mu ji a bakin shi ko eh. to yanzu dai kan ina ga sai mu sai mu lallaba ai ko eh Usman ya tattauna da kwamishinan ilimin jihar Sokoto Dr. Dr. Muhammad Jarbi Kilgori don jin inda maganar kudirin dokar jihar akan ilimin firamare da sakandare ta kwana kuma kyauta ne? Mm. inda suka tattauna a lokacin da kwamishinan ya zo nan kasar amurka don halartar wata taro wani taro akan maganar ilimi to a cikin shirin yau da gobe tambaya muke da shi ɗaya biyu zuwa uku da farko kafin yi tambayar me ya kaka amurka eh abin da ya kawo ni amurka abubuwa guda biyu ne abu na farko na zo in halarci taron kara mai juna ilimi na kasa da kasa wanda aka yi a atalanta kamfanin ilimi hmm. wanda yake ya shafi kasashe da dama kusan fiye da kasashe hamsin da kuma kwararru na duniya kusan gida dubu muka zauna muka gabatar da makala kuma muka saurari bayanai daban-daban na biyu hmm. kuma akwai wani shiri da wannan gwamnatin amerika ta gayyace mu hmm. mu halarci wani shiri da suka tsara na yadda za a tabbata an ba da ilimi ga kowa da kowa hmm. da mace da namiji da wanda yake da wani lalura da sauransu duka an ba shi ilimi musamman waɗanda suke da matsala kamar arewa maso gabas na najeriya inda aka samu hmm. waɗanda yake yara da dama waɗanda wannan matsalar ta shafe su hmm. da sauransu wannan shine shiri na biyu wanda yake zai kai mu a nan washington dc muka za mu fara sannan kuma za mu je ohio za mu je florida mu ga yadda suke eh, kulawa da waɗannan irin matsalolin da sauran yadda za mu tabbata an ba da ilmi mai inganci mai nagarta mm. a nan kowa da kowa ya shigo su wannan su ne abin da ya kawo ni nan amerika wancan tsarin taron kara mijiyar ilimi a atlanta da kuma wannan shiri na gwamnatin amerika da ta gayyace mu domin mu tabbata mun fahimci su yadda suke tafiyar da nasu al'amura irin waɗanda suka shafi wannan to Allah ya ba da sa'a ah, a ƙarƙashin ah, gwamnatin da kake kwamishina na ilimi eh. ah, gwamna wazirar tambuwa eh. ya yi alkawarin cewa akwai ko in ce doka da eh. aka tsara eh. kamar bil kenan don a tura ta majalisa a tabbatar cewa an tabbatar da ilimi a jihar sokoto a matsayin cewa dole ne tun daga ƙuruciya kamar a ce kamar shekara shida na yaro har zuwa shekara goma sha takwas wani tabbaci zaka ba mu me ake ciki sannan kuma ya za a yi mu gane cewa ba zuba ruwa bayan agwagwa bane kamar yadda aka yi saba magana akan abubuwa to abin da ake ciki dai wannan dokar mun mm. zauna an daddake ta an tantance ta a fannin zartaswa mun an gabatar da ita a majalisa yanzu haka mm. majalisa tana nazarinta mm. tana kokarin ah, gudanar da ita da amincewa da ita muhimmancin wannan doka shine abu ne wanda zai ba da dama zai ba da inganci da kuma kulawa da sa da tabbata cewa duka yaran da suka cincinta su zo makaranta sun zo makaranta a lachilas mm. eh, bisa ga gwamnati ta yi musu isasshen tanadin gurabun da za su yi karatu da kayan aiki da mallame da sauran su kuma iyaye da al'umma su tabbata sun kawo yaransu bisa ga alacilas domin gwamnati tana da bukata da kowane ɗan jihar sokoto kowane yaro wanda ya kai shekara uku hudu zuwa biyar har zuwa sha biyar idan a tabbata dai yana ya samu ilimi mm. da sanin makama da matakin da zai gina rayuwa ta ya zama ya zama mu dan kasa na gari dan jiha na gari sannan kuma ya zama mai taimaka ma ci gaban al'umma da sauransu doka wannan doka tana nan kan tahiya kuma abu ne muhimmi wanda yake ta hito ne domin kara karfafa dokar ilimin bai ɗai mm. wanda wannan za ta aza nauyi ga uwaye da al'umma da malamai da kungiyoyin ta yadda makarantun ne da sauran jama'a cewa a tabbata an kawo 'ya'ya makaranta kuma in an kawo su to a tabbata an bar su sun ci gaba da karatu daga ajin farko har zuwa lokacin da suka kara sakandare ta mm. mataki na farko mm. Su wannan doka muhimmanci take na kuma akwai tsarin cewa wanda ya saba ma wannan mm-hmm. doka to akwai jan kunne da mm-hmm. za a yi sannan kuma akwai ah, akwai tara mm. a tara ko dai ka biya kuɗi ko kuma a kai ka gidan yari ko kuma dukkan su guda biyu mm. duk waɗannan abubuwa suna nan cikin wannan doka duk yadda sadda majalisa ta za mu san yanayin yadda karhin eh, tara ko kuma gidan yari da mutum zai je zai shigo amma dai wannan yana cikin tsarin da muke da su amma fa ba za mu doka tana bukatar wayar da kai da hmm. ilmantarsuwa da hmm. fahimtarsuwa hmm. da ɗaukar mataki domin mutum ya san yadda doka take yadda zai kamata shi bita da kuma in ya karya ta abin da zai shaye shi duk wannan ya ɗaya ce abubuwan da za mu yi share hoge da su kamin wannan doka ta fara aiki. Eh to amma misali zaka ga irin kasashen nan da aka samu ci gaba a bangaren ilimi zaka ga iyayen yara sukan yi hoɓɓasa su je makaranta ko firamare ce ko sakandare ce don ganin wani irin yanayi 'ya'ya suke karatu ajinsu ya yake allansu akwai abin rubutu malamin su ya shigo sukan lura da wannan abubuwan wanda in suka gaba daidai ba sukan kai kara a gaba kun ba iyaye wannan damar a cikin eh, doka da gaske cikin wannan doka ta ba da dama dole uba ya kula da ilimin ashi dole kuma kungiyoyi na uwayen yara da malamai su sa ido hmm. dole kwamitocin sa ido su sa jari su sa ido su kula da yanayin yadda yara suke zuwa makaranta in yaro bai zo me yasa bai zo ba dole su bi daddagi sannan mallami ya zo makaranta bai zo ba wani manhaja yake gudanar su ya zo ya gudanar su ko bai gudanar su ba sannan irin abubuwan da suka shafi kananan gyare-gyare da sauransu wanda yake kila makaranta kwano ya tashi ko ko an samu kofa eh, ta kare duk waɗannan abubuwa uwayen yara mun ba su ƙarfin gwiwa mun ba su ilimin da za su yi wannan kuma za mu ci gaba da sa mm. ido za mu ci gaba da ba su kwarewa ta mm. hanyar ba su bayani da matakai da kuma karfin gwiwa da za su kula da wannan su tabbata sun ɗauki nauyin ya zama karanta ta dan tasu ce so mm. da za ga uwaye sun ce ai makaranta gwamnati ce to wane ne gwamnati suwa suka yi gwamnati ba ku ne kuka kawo gwamnati ba ba jarin ku ne gwamnati ke aiki da shi ba don hakan ga me zai sa ba za ku tsaya ku sa ido ba don duk kuɗin da aka kashe makarantar nan cikin jarin ku ne cikin hakkin ku ne na tattalin arzikin ƙasa aka sa don haka za mu ci gaba da wannan wayar da kai kuma wannan doka ta tanadin wannan kuma za mu karafa a inganta insha Allah. To madalla amma to daga karshe ga tambaya. kai yanzu a nan a zaune a kujerar ka kake zaune eh. kai a wuri na kai ne wakilin gwamnan sokoto saboda haka shine a zaune a nan eh. yawanci 'yan siyasa a najeriya da kasashen afirka masu tasowa eh. za ka ga akwai abubuwa na rayuwar yau da kullum eh. kamar ruwa wuta eh, akwai abubuwa ilimi lafiya duk da sauransu za ka ga kullum 'yan siyasar kasashenmu suna magana akan za mu kawo ci gaba za mu yi kaza don inganta amma da sun zo sun shuɗe gwamnatinsa sai ka ji shiru a sokoto wannan gwamnatin me take yi don ganin cewa magana ilimi da magana irin waɗannan abubuwan ba labarin cin kazan kurege ba ne kafin su tafi zasi gaskiya mu a sokoto a gaskiya mun fara gani a ƙasa kuma duka alƙawalan da mai girma gwamna ya yi tun farko shigowa ta yana nan yana bin su daddagi mataki-mataki eh, domin cimma biyan bukata mm. an yi alkawalin inganta ilimi mm. kuma ana na ana ingantawa ana faɗaɗawa ana gina sabbin makarantun ne ana gyara makarantun ne da sauransu wani ɗaya cikin alkawala an yi alkawalin cewa za a kai ilimi kusa ga mutane kuma kamar na ce ana nan ana yi ana kai shi ya zama kusa ga jama'a sannan ana inganta yanayin karantarsuwa tanadin mallamai yanzu haka gwamnatin jihar sokoto cikin wannan shekara da ta wuce mun ɗauki malamai kusan fiye da ɗari bakwai ko dubu kusan in ce waɗanda yake domin ƙara tabbatar da an kawo malamai masu ƙwarewa masu inganci kuma ana ana ƙara ƙwarewar malamai mm. sannan ana ana ƙoƙarin tanadin duka abubuwan da za su sa ilimi ya ci gaba dokar kamar yadda muke magana dokar da za ta sa dole mutum ya kawo 'yan shi makaranta ba dai ba ne gwamnati ta da gurbi ta yi da mallami ya zama babu yara a makaranta don haka wannan dokar za ta tabbata cewa uwaye sun kawo yaransu makaranta mm. haka kuma da tanaden da za su sa jama'a su zama sun ɗauki ilimi ya zama abin da ya kamata su yi su hmm. kula da shi su yi tattali ne su amince da cewa lalle ya kamata duk su kauce ma wani cewa wai ilmi ba ilmin zamani ko ilmin boko da na muhammadiya ba ɗaya suke da sauransu duk waɗannan abubuwa a tabbata cewa an wayar da kan jama'a su san cewa ilmi an ce ilmi ka neme shi ko ta wani fanni kuma gwamnati na tsaye duk sauran alƙawulla da mai girma gwamnati insha Allah muna nan bisa kan cimma gurin cewa an gabatar da su kuma jama'a suna gani a ƙasa yanzu haka idan ka tambayi a jihar sokoto menene yanayin ta yadda ilimi za ka ji an ce sai dai albarka mm. saboda mallamai suna nan tsaye kaimun mm. uwayen yare da hakimai da kungiyoyi suna nan tsaye kaimun haka kuma mu kanmu jami'ai muna nan ba mu zauna ba dare da rana hita muka muna kai ziyara ba zata a makaranta ne tabbata cewa mallamai suna aikin su iyayen yara kai yara makaranta sannan ana samun inganci ilimi sannan muna kara ba da karfin gwiwa akwai tare da tare da muka musamman 'ya'ya mata ba da a wani allowance wani kuɗin da za su taimaki iyaye su kai 'ya'yansu makaranta domin ɗaya mm. daga cikin kalubalen da muke da shi shine ya uwaye ba su son da yarinya ta kai wani mataki sai haga cewa an je ai mata aure yanzu akwai tadadin da muka yi na ba da kuɗin tallafi na uwayen yara za su taimaka ma yara domin su tabbata su zuwa makaranta mm. sannan 'ya'ya mata masu son ilimi mai zurfi mun yi tanadin Eh, gurbin ƙara ilimi wanda za a baki dama ki je ki NCE kyauta ki je ki ba tare da wata matsala don hakan ga waɗannan alƙawla da mai girma gwamna yi mu dai a jihar Sokoto sai mu ce alhamdulillah kuma na baka dama ka bincika ka mm. tantance ka ji yashin ya ilimi yake tafi a jihar Sokoto eh. insha Allah za ka ji kamar da na faɗa ma sai dai sambalka <laughs> mun gode Allah to cikin kalma ɗaya biyu kai a eh. matsayin ka na commissioner ɗaya tilo a kan kanka ya za a mu gane kana jajircewa dangane wasu abubuwa sun tafi daidai ina son ka bincika ni kaina a hali halin yanzu da nake a nan ko a lokacin da ina a gida a koyaushe eh, ina dai ko dai ina tunani da ilimi zai inganta ko ina cikin makaranta domin ni na riga na ɗauki yanayin cewa aikin da aka bani ba karamin aiki bane don hakan ga aiki na yadda makaranta za ta inganta a kashi tamanin cikin ɗari na aikin da nake a ofis ina yin shi a cikin makaranta ba wai a cikin ofis ba domin mm. eh, makaranta ne ilimi ke tafiya ba wai cikin ofis don hakan ga mu a halin yanzu abin da nake yi kenan jajircewa tabbata cewa dare da rana ina cikin makarantu ne ina hulɗa da mallamai ina hulɗa da uwayen yara ina ganin yanayin karatu da ake basuwa duk inda matsala take wadda a gyara nan kai tsaye sai in gyara wadda ban iyawa sai in kai ta gurbin da za a gyara ta kuma wadda tafi karfin nan sai in kai ta sama zuwa mai girma gwamnati in gaya mai don hakan ga alhamdulillah muna samun ci gaba kuma na nan mun jajirce insha Allah za mu samu nasara mun gode mai girma kwamishinan ilimi na jihar Sokoto Ya Alhaji sarkin To yanzu haka kai tsaye muna tare da masu fashin bakin al'amura amma fi mutum ɗaya wato <laughs> Malam Kabiru Lawanti. Mm. Kin san yawanci zaka ga abin da ake magana shine siyasa da alƙauranta mm. musamman akan abin da suka shafi rayuwar yau da kullum. To magana ilimi tana da matuƙar muhimmanci ko ko yawa. Yau to salamu alaikum Malam Kabiru. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ya birnin Zazzau yake? yawa zariya lafiya kalau. Assalamu alaikum. Sane da shigowa. Salam yawwa sannu. Yawwa. To bari mu faro kadeji tattaunawa ko kuma in ce ra'ayoyin mutane da shi kan shi hirar da aka yi da kwamishinan ilimi na Sokoto akan maganar ilimin nan da alkawarin da ake to za mu kalli abin ne gaba ɗaya a jimilla. yawanci 'yan mm. siyasa a kasashenmu za ka ga abubuwan da suke alkawari da shi tun muna yara haka har zuwa yau shine maganan ilimi maganan wuta maganan ruwa maganan lafiya da sauran makamantan wanda bature ke cewa basic amenities din nan mm. shin maganar ilimi duk wanda ya zaka ji an ce kyauta dole eh. kyauta dole amma sai ka ga da an sauka kama an zuba ruwa a bayan agwagwa ya zube kasa kawai shikenan shiru kasan wato matsalolin a najeriya da yawa mm. amma babbar matsala da ake samu wajen musamman inganta ilimi shine wato ba kowane dan siyasa ne zai iya sa ainihin wani jari wajen inganta ilimi ba saboda shi ba abu ne wanda za ka iya nuna wato na maza maza ba hmm. a ce wai gashi nan nan an ci nasara akan kaza saboda hmm. haka ku zaɓe ne ainihin karo na biyu hmm. wato manyan matsalolin da ake samu a ilimi kenan za a ga abin da ake cewa capital project wato gina makarantu da ainihin katange su mm. za a ga in gwamna ya zo mulkin shi na farko wannan ana yin shi sosai mm. kuma za su yi kararin cewa an ɗauki malamai amma abin da ake tambaya nan shine su malamai ya suke mm. saboda babu abin da za a ce wai yana da sauƙin gwaji ka shiga ka gwada ka ga ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba kamar ilimi saboda in ka zo ainihin wato bangarori wato bangarori na na ilimi na ko dai jami'o'i ko kuma ainihin colleges of education duk wani malami zai gaya maka cewa ba abin da yake da saukin gwadawa a gane cewa an ci nasara a kansa ko ba a ci ba kamar ilimi saboda na farko mm. yanzu in mun ce za mu ba da misali kamar na na sokoto mm. ba ni da wani cikakken bayani akan abin da suke a sokoto amma dai kamar abin da muka karanta a jarida mm. zuwan gwamnan har cewa aka yi ya sa dokar ta ɓaci gaba da ilimi wanda ya kuma inganta ya ake ce masu ya ƙara ainihin kaso mafi tsoka ga ainihin bangaren ilimi mm. wanda wasu abubuwa ne wanda yake na abun yabawa mm. to amma inda gizo take saka shi ne bayan shekara ɗaya shekara biyu ba a iya zuwa a gwada a ga cewa to shi wannan abubuwan da aka sa din nan an ci nasara a kansu ko ba ci ba wato na ilimi yawa ko ba ci ba batun ilimi sai kaga an fara maganar shekara shida shekara sha biyu ko kuma shekara sha shida mm. wato daga nan ne za a fara gane cewa ainihin nasarori da ainihin wata gwamnati ta ci na game da ilimi ko kuma a'a ya ake gwada ne malam mm. kabiru ya ake gwada wannan abin a wato na farko yadda ake gwadawa shi ne dole ne a san menene baseline ne wato ainihin mutane nawa ne wanda ba su da ilimi kuma yara nawa ne waɗanda suke bukata a sa makaranta misali a wannan shekara ta dubu biyu da sha bakwai wato waɗanda yara ne sun kai shekara bakwai wanda za a iya sa su makarantar firamare mm. zuwa ƙarshen shekara sai a duba a ganin yara nawa aka iya sawa kaga wannan suna ake mm. Mm. to na ga na mm. ga layin ya dan katse ne kenan ah, maryamu eh tabina kin ya kuraro bayani da yayi tutsu amma na san eh, za sake zai sake lalubo shi eh. eh to amma ka ji eh. maganar da yayi na yanda ake gana yawa aunawa aunawa nan eh kaman ke me ke fahimta kin san yana maganan in an saka dokar za a yi kaza an kuma fara mm. to bayan shekara kaza za a gane an yi nasara ko ba a ne bayanin da yake to ya suke mm. bibiyan yaran ake ya suke yawa to kin ga mu so mu ji ya ake bin yaran a gane ne mm. ko ko a'a malaman ne ake biya auna tunda kin ga abu ne ba dankali ko kwarin kwaki za a saka a sikeli ba. Kila kuma ana eh. bin yadda ake ɗaukar mandata. data ɗin da ake ɗaukar. Eh, to in ya sake lalubo shi na san za mu ji to amma misali mm. eh, Maryam muna yara mun san cewa mm. ilimin diddiya ne amma akwai dai ba kamar gaskiya yanzu ba. Musamman na firamare da sakandare saboda a nan tushen ilimin yake. Mm. Eh to ya mun sake samu shi. To mun gode injiniya da kuma Dan. Sulaina sun zakulu shi. To mu je zuwa muna jin ka. yau wato kamar short term abin nan da ake cewa yawa shine kamar waɗannan yara mm. nawa aka sa a makaranta misali a wannan shekara mm. sannan nawa ne ba a samu aka sa a makaranta ba mm. kaga daga nan wurin za a iya cewa to wannan shekara mun ci in school da out school kenan da ake cewa yawa da shi nan an san menene dama yake kasa ko menene wanda yawanci za ga cewa wato musamman ma a irin kasashe namu a cika yin wani abun ba kawai sai a yi abu akan sashe cewa a yi ko yara miliyan biyu kila ana so a tasu makaranta wannan shekarar. Mm. To ban katse ka ba gida gida ana bi ne gida gida ko ko mm. makarantun ne irga ake ne a gane? eh wato yawanci uh, samun wannan abu na ɗinfar ala saboda za ka bi ministry of education su kuma su bi le su tambaya mm. yara nawa ne suke makaranta kaza yara nawa suke makaranta kaza to ba wahala a samu wannan ainihin da ake to wannan amma inda inda gizo take saka shine ina ne ya aka aka gane cewa yara nawa ake so a sa makaranta a wannan shekara misali a Sokoto hmm. to sai ka ga wannan akwai matsala a wurin saboda na farko ba ga tun daga ya kamata a ce an yi wani census a 2016 saboda mun san me ake ciki hmm. amma ba a yi ba saboda an ce kasar ba ta da kuɗi hmm, <laughs> to eh, layi layi sannan yawanci abubuwa na na estimate mm. ba abu ne wanda zaka dogara a kai ba mm. duk da dai akwai oh, hanyoyi na kimiyya da ake iya mm. a gwada amma dai duk da haka ya kamata a a matsayi na jiha kowane gwamna ya san iya yaran da ya kamata a ce an sa a makaranta misali a dubu da sha bakwai sannan nawa aka ci nasarar kaiwa makaranta. Eh to amma za ka ga eh to ina jin ka karasa karasa da rakarin katse ka. Eh, to sannan daga nan sai a fara maganan cewa bayan shekara shida kuma hmm. eh, yara nan suka kammala ilimin primary school za su tafi secondary hmm. daga nan kuma sai a yi maganar cewa waɗanda suka kammala secondary su kuma su tafi jami'a mutum nawa suka samu cikakkun takardu da su iya shiga jami'a sannan hmm. menene bukata na wannan jiha din likitoci suke bukata a injiniyoyi ake bukata lauyoyi ake bukata kowanne menene ya kamata gwamnati ta sa hankali a kai wayannan su ne ainihin abubuwa wanda in an fito da su to gwada ainihin ci gaba na ilimi bai da wahala mm. amma in har babu wannan kawai ana tura yara su je su yi karatu ne to ba yadda mm. za a fahimci cewa an ci nasara ko ba ci nasara ba eh. To, amma ga Malam Kabiru za ka ga cewa yawanci in aka yi maganar ilimi din za ka ga abin da ke fara zuwa ran mutane shine ai da abin yana ta daɗi wasu suna cewa ai da ba a da yawa ne yanzu an yi yawa. Eh akwai wani abu akan wannan? Mm. eh akwai mana in ka kwatanta irin abubuwan da dukiyar da kuma aka samu da aka samu da mm. alƙaluma sun nuna cewa dukiyar da najeriya ta samu daga alif ɗari tara da casa'in tara mm. zuwa dubu biyu da goma sha biyar ya fi kuɗin da ta samu tun daga samun yancin kai har zuwa wannan alif ɗari da casa'in tara. Eh. in ka kwatanta in ma ana da yawa ai an samu dukiyar da za a yi wannan abu. Mm. irin kuɗaɗen da aka disney a ƙasa mutane suka sace inda ce an sa su a wannan bangarorin na fada malam kuma fada babu maganan wannan abu to to saboda da aka eh. duk wannan abubuwa na kudaden da aka ware don ci gaban ilimi a jihohi hmm. da za a bi shi wallahi ya isa yi manta da kowa a Najeriya yadda a yau nan da bai kamata a ce akwai wani wanda yake bai iya rubutu da karatu ba. Eh to to a cikin dakika talatin ga Maryam za ta tambaye ka magana ah, inganci. Akan dai wannan iya ya ake shi kuma auna ingancin karatun. ma'amala shine da ainihin na farko malamai da suke koyarwa na biyu kuma ainihin abin da ake tunanin cewa yaro in ya kai watakila yana aji daya ya shiga aji biyu ga abin da zai iya yi wato wato wato in na fahimce ka aji da kila yana aji daya jarabawa jarrabawa ai ya to to to na ga amma yanzu misali eh. yara sun zauna jarrabawa Allah aka ce mutum biyar ne ko suka ci jarrabawa kaga an ba ci nasara ba to mun gode malam Kabiru sai wani lokaci mun gode sosai amma dai gaskiya yi bayanai masu gamsarwa eh yanzu kan dole mu karkara ina mu ina mu ko kuwa tafi gida ba eh Maryamu mm, Maryam Bashir Bagaji da Safina ta sada su sai Daniel Brown wanda shine bada umarnin shirin injiniyan mu ne shine Linus sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live da yake mun dan samu tangardan na'ura wato Abdulaziz Adili Toro Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe mu zama lafiya wasanni na motsa jiki dukkan su bata ta share ba yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba